ga masu neman ƙarin bayani a kan abin da muke za su tuntube mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa 1 da rabi na yamma agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi wanda suke bukatar magani da muka hada za su yi mana test sakon katta kwana kenan ko su yi mana magana ta WhatsApp za mu ce su kira insha Allah kullum sabunta magunguna ake <clears throat> domin kullum ina faɗa ana ta ƙara samun tambayoyi duk lokacin da ka ji na magana akan abu to tambayoyi sun karu matuƙa gaya kuma a yi haƙuri a rika haɗa abin da muke bayarwa ba labari ba ne kawai waɗanda suke gwadawa suna gani abin da suke gani kuma suna ji abin da suke ji sannan babu wata rana da za ta fito ba a kira da an tambaye ni akan abin da aka hada an ga amfani shi so in kun ga an bada abu kan ku ga kankantarsa ku yi kokari ku jaraba idan za ka sama shekara ashirin kana abu fama da matsala amma Allah ya taimake ka cikin 'yan sakwanni sai ka samu lafiya matsalar jamban ciki ulcer na ba da fa'idoji da dama to ga wani wadda abinda ake so kullum maimai muke wato cire sababi da kuma barin sababi barin sababi shine abin da yake sabbaba ciwo sai ya kokari a rabu da shi in aka yi wannan to shine fa magani zai tasiri abin da yake jawo mai wannan matsala wato an yi shi matsalar za ta zo to in aka bari in aka sha magani za a samu lafiya sunan ganyen kowa ya san shi ba mai tsada ba ne kuma zan iya cewa kusan nau'in ƙasar nan gaba ɗaya ana amfani da ganyen sai dai ban san abin da ya shafi kudanci ba ila sai an kai musu kuma su can ɗin ma akwai busasshe wanda za a iya siya amfani da shi ba komai bane wannan shi ne ganyen zogale a samu ganyen zogalen ɗanye ne a damƙa sai a samu ruwa kofi ɗaya babba sai a dafa shi an dafa shi sai a tace ruwan a kwaɗanta ma yara su cinye kai kuma ruwan shi ka bar ya huce ya yi sanyi kuma babban kofi ka sa to za ka raba ruwan biyu ka sha rabi da safe kafin ka karya da daddare kuma za ka kwanta ka sha rabi ɗanyen zogale ka lizamci shan shi ba magana wai sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya a ci gaba da sha abin da zai maka a jiki allah kaɗai ya sani amma kai kana shan shi ne saboda ulsa kuma zai warkar da ita bi izinin lahi idan babu danyen zogale sai busasshe sai a daka shi ya zama gari sai a rika ɗiba ƙaramin cokali ana dafa shi da ruwa kofi ɗaya sai ya dahu sai a tace shi ma bashi ya kuce sanyi sai a raba ruwan biyu a sha rabi kafin a karya a sha rabi kuma bayan an ci abincin za a kwanta wannan shine abin da ya shafi matsalar olsa olsa gyamban ciki ku gwada wannan muna fatan za a gwada idan an gwada kuma an gaya a sanar da al'umma annabi da suke su ma su gwada karamanta da subscribe da share da kwamina muku fatan alkhairi